Hanyar Adalci Darasi na ashirin da uku Isuwa da Yakub Salamu alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda Allah da kansa ya kafa, haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. A darasin da ya wuce, mun dubi labarin haɗayar Ibrahim, Lanjila ta taƙaita babban labarin nan da cewa, Ta ban gaskiya, Ibrahim sa'an da aka gwada shi, ya miƙa shaku haɗaya, wato, shi da ya yi na'am da alkawaran nan, ya yi shirin miƙa makaɗaicin ɗansa, wanda aka haifa bisa alkawalin Allah. wanda a kansa aka yi faɗi cewa, Ta Ishaku ne za a lissafta zuriyarka, ya amince cewa ko daga matattu Allah yana da iko ya ta da mutum, ai kuwa bisa ga misali, sai a ce daga matattu ne ya sake samun Ishaku, bisa ga Ibraniyawa Sura goma sha ɗaya aya sha bakwai zuwa sha tara. Tsawon darasi biyar mun yi nazarin labarun rayuwar annabi Ibrahim. Akwai labarun Ibrahim da yawa a cikin attaura waɗanda ba mu dube su ba, amma kas lokaci bai isa mu karanta su duka ba, amma kafin mu bar Ibrahim mu wuce ga labarun zuriyarsa, akwai wani abin da Allah ya faɗa ma Ibrahim wanda ya kamata mu sani. Wata rana Allah ya bayyana ma Ibrahim abin da zai faru ga zuriyarsa, ya ce, Ka sani lalle ne, ka za ta yi baƙunci cikin ƙasar da ba ta taɓa ce, za ta kuwa yi bauta, za a kuma tsananta mata har shekara ɗari huɗu, amma zan hukunta al'ummar da suka bautawa, daga baya kuma da dukiya mai yawa za ta fita. bisa ga fara Sura goma sha biyar, aya sha uku da sha hudu. Da waɗannan kalmomi Allah ya yi sanaswa cewa zure Ibrahim za ta zama bayi a ƙasar Masar, kuma Allah ya yi alkawali cewa bayan shekara ɗari huɗu zai cece su daga mulkin mutanen Masar. Babi hudun nan gaba, in Allah ya yarda, za mu ga yadda waɗannan anabce-anabce filla-filla sun cika, daidai yadda Allah ya faɗa ma Ibrahim. Sa'an nan, a Sura ashirin da biyar, littattafai suna cewa, Ibrahim ya ba Ishaku dukan abin da yake da shi, waɗannan su ne kwanakin shekarun Ibrahim a duniya, shekara ɗari da saba'in da biyar, Ibrahim ya ja numfashinsa. na ƙarshe, ya kuwa rasu cikin kyakkyawar tsufa, tsofo ne mai shekaru masu yawa, aka kai shi ga jama'arsa waɗanda suka riga shi, Ishaku da Isma'ilu ’ya'yansa suka birne shi a kogon Makpela a bakin gonar Efron, gabashin Mamrai, wato gonar da Ibrahim ya saya a wurin Hittiyawa, can ne aka birne Ibrahim gab da Saratu matarsa. bisa ga fara Sura ta ashirin da biyar aya biyar da aya bakwai zuwa goma. Haka Ibrahim aminin Allah ya shiga gaban zatin Ubangiji, wanda ya san shi yana ƙaunarsa. To, ta yaya za mu taƙaita darasinmu game da Ibrahim, annabin Allah? Wataƙila ta hanyar tambayoyi biyu ne da amsoshinsu, ga tambaya ta fari. Me ya sa Allah ya umarci Ibrahim ya tashi ya ƙaura zuwa wata ƙasa? Ga amsa, domin shirin Allah ne ya mai da Ibrahim wata sabuwar al'umma, ta wurin al'umman nan mai fansa zai shigo duniya. Ga tambaya ta biyu, don me Allah lissafta Ibrahim mai adalci ya karɓe shi a gaban zatinsa mai tsarki har abada? Ga amsa, domin Ibrahim ya gazganta abin da Allah ya faɗa, ko mai wuya, an ceci Ibrahim ta dalilin bangaskiyarsa ga alkawaran Allah, ba saboda ayyukansa ba ne, shi ne abin da Nassi ya shaida da cewa, Ibrahim ya gazganta Allah, bangaskiyar nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi, aka kuma kira shi aminin Allah, bisa ga Yakub Sura biyu aya ashirin da uku. A littafin farawa Sura ashirin da biyar, littattafai sun ci gaba da tarihin zuriyar Ibrahim, yanzu bari mu ci gaba cikin taura mu koyi labarin Ishaku da ’yan tawayensa maza. Littafi yana cewa, bisa ga farawa Sura ta ashirin da biyar, waɗannan su ne zuriyar Ishaku ɗan Ibrahim. Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku yana da shekara arba'in sa'an da ya auri Rafkatu, ’yar Betuel, ba'ar Mariye, daga Fanda Arab, ’yar uwar Laban, ba'ar Mariye. Ishaku kuwa ya yi addu'a sai matarsa Rafkatu ta yi ciki, ’ya'ya kuwa suka kama kokuwa da juna a cikinta, har ta ce, In haka ne, don mizan rayu, sai ta je ta tambayi Ubangiji. Ubangiji ya ce mata, Al'umma biyu ke mahaifarki, mutum biyu da za ki haifa za su rabu da juna, ɗayan zai fi ɗayan ƙarfi, babban zai bauta wa ƙaramin. Sa'ad da kwanakin haifarta suka cika, sai ga shi ashe tagwaye ne ke cikin mahaifarta, na farin ya fito, jawur kamar riga mai gashi, saboda haka suka raɗa masa suna Isuwa. Daga baya kuma ɗan uwansa ya fito, hannunsa na riƙe da diddigen Isuwa, saboda haka aka raɗa masa suna Yakubu. Ishaku yana da shekara sittin sa'ad da ya haife su, sa'ad da yaran suka yi girma, Isuwa ya zama ƙwararren maharbi, ya zama mutumin jeji, Yakubu kuwa kimtsatse ne mai son zaman gida. Kenan mun ga Ishaku da Rabkatu sun sami ’yan biyu maza, sun zana musu sunaye, Isuwa da Yakub, wato, Yakob a Larabci, su tagwaye ne, amma ba su zama ɗaya ba, sa'ad da Isuwa ya girma, ya mai da dukan hankalinsa bisa abubuwan duniyan nan masu shuɗewa. amma Yakubu ya san tamanin abubuwan Allah, waɗanda madawami ne. Isuwa bai damu da alkawaran da Allah ya yi ma Ibrahim kakansa da Ishaku mahaifinsa ba, amma Yakubu ya lura da alkawaran Allah game da wata sabuwar al'umma wadda za ta taso daga cikinsu. Isuwa haifuwar fari ne, saboda haka, bisa tunanin ’yan Adam, ya kamata ya karɓi gadon ɗan fari, ya zama uban babbar al'umma, wadda Allah ya alkawarta ma kakansa Ibrahim da mahaifinsa Ishaku. Amma har ma kafin haifar tagwaye, Allah ya faɗa ma Rabakatu, mahaifiyarsu, babban zai bautawa ƙaramin. bisa ga fara a Sura ashirin da biyar aya ashirin da uku Allah cikin sanin abin da zai faru nan gaba ya ba da sanarwa cewa gadon ɗan fari da zuriyar sabuwar al'umma za su bi Yakub ba ta hanyar isuwa ba ne, Yakub fa da ya kamata ya haƙuri, ya jira Allah, ya kamata ya bar komai ga hannun wanda yake da iko ya ba shi gado a daidai lokacin da ya nufa, amma Yakub bai jira Allah ba. Yanzu bari mu ci gaba da karatunmu mu ga dabarar Yakub don ya amshi gadon Isuwa wansa. Littattafai suna cewa, bisa ga fara nan Sura ta ashirin da biyar, wata rana sa'ad da Yakubu ke yin dafuwa, Isuwa ya komo daga daji, yana jin yunwa ƙwarai, sai Isuwa ya ce wa Yakub, Ka ɗibar mani jan dafuwarka in sha, gama ina fama da yunwa. Yakubu ya ce, Sai dai ko in yau za ka sayar mani da matsayinka na ɗan fari. Sai iso ya ce, Ni da nake bakin mutuwa, wani amfani matsayina na ɗan fari zai mani? Yakubu ya ce, Yau sai ka rantse mani, sai ya rantse masa, ya ko sayarwa Yakubu da matsayinsa na ɗan fari. Sa'an nan Yakubu ya ba Isuwa burodi da dafuwar wake, ya ci, ya sha, ya tashi ya tafiyarsa, ta haka isuwa ya banzatar da matsayinsa na ɗan fari. Ko ka gane abin da isuwa ya yi, ya musanya gadonsa na ɗan fari domin wani ɗan abinci kaɗan. Ga misali, sai mu ce wani mawadaci yana da ’ya'ya maza biyu, mutumin yana da gonaki da gidaje, da dukiya, da kuɗi da yawa, ya kamata ɗan fari ya gaji mafi yawan dukiyan nan, amma wata rana babban ɗan ya zo daga daji, ya ga ƙanansa yana dafa shinkafa da wake, sai ɗan fari ya ce maƙanansa ga Gashi, yunwa za ta kashe ni, ba ni shinkafan nan in ci, amma ɗan uwansa ya amsa, Ba zan ba ka kyauta ba, zan sayar maka da ita. Sai wannan ya ce, Nawa ne, ƙaninsa ya ce, A kan hakinka na gadon ɗan fari. Babban ɗan ya amsa, Na yarda, ina mutuwa da yunwa, ina amfanin matsayin ɗan fari a gare ni. Shi kenan sai babban ɗan ya rantse, ya ba ƙaninsa gado duka, sai babban ya zauna ya ci ya sha. ya tashi ya tafiyarsa. Me za mu ce game da wannan ɗan fari wanda ya ba da gonaki da gidaje da dukiya da iko a bakin kwanon shinkafa da wake guda ɗaya? Suna guda ya cancanta gare shi, wawa ne. Yadda wannan ɗan fari ya raina albarkun mahaifinsa da dukiyar duniya, haka Isuwa ya raina albarkun Allah da madawamiyar dukiyar sama. Abubuwan da Isuwa ya raina sun fi dukiyar duniya tamanni, ƙwarai da gaske, domin abin da Isuwa ya raina shi ne ikon zaman sashen sabuwar al'umma daga inda mai ceton duniya zai fito. Menene abin da Allah ke koya mana yau ta wurin labarin Isuwa da Yakub? Allah yana yi mana galgadi, kada mu bi sawun isuwa, kada mu musanya dukiyar gidan dawama domin jin daɗi mai wucewa na duniya. Ka saurari maganar Ubangiji game da wannan, ta ce, Me mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa, me kuma mutum zai iya bayarwa ya fanshi ransa? bisa ga Mati Sura sha shida aya ashirin da shida. Ku kula fa, kada kowa ya kasa samun alherin Allah, kada kuma wani ya zama fasiki ko mai saɓon Allah, kamar Isuwa, wanda ya sayar da hakkinsa na ɗan fari a kan cimaka ɗaya tak, Ibraniya Sura sha biyu aya sha biyar da sha shida. Damar samun alherin Allah ya kuɓuce ma Isuwa. domin bai ga tamanin abubuwan Allah ba, saboda haka Allah yana yi mana galgadi cewa, Kada ku yi tafiya a cikin tafarkin isuwa, kada ku raina albarkun da nake so in baku. Kaifa, kefa, ko kana son albarkun Allah, Allah yana ƙaunarka, yana son ya albarkace ka ƙwarai, amma sai dai ka ba shi matsayi na farko a rayuwarka. ya kamata ka ɗauki darajar maganar Allah a kan tafi abinci da kuɗi. Sa'an nan za ka fara ganewa abin da littattafai suna nufi da sun ce, Abin da Allah ya shirya wa masu ƙaunarsa ba wanda ya taɓa gani ko wanda ya taɓa ji, ba kuma wanda ya taɓa tunani. Bisa ga Kurintiya ta fari Sura biyu aya tara. Nufin Allah ya albarkace mu da yawa yana son ya yafe mana dukan zunubanmu, ya sake zukatanmu da suna cike da mugunta, ya tsarkake mu, yana son ya cika mu da ƙaunarsa, da farin cikinsa, da salamarsa, da tabbacin ceto. Albarkun nan kaɗan ne daga cikin gado wanda Allah yana son ya ba kowane mutum zuriyar Adamu, amma ya kamata ka nemi madawaman abubuwa da dukan zuciyarka, wanda bai yi niyyar fiɗan albarkun Allah ba, to, ba zai sami su ba. Waɗansu suna cewa, Mai son ruwan zuma, kada ya ji tsoron ƙudan zuma. Kana son ka sami albarkun Allah, sai dole ka nemi ganewa akan kan alkawaran Allah cikin maganarsa. ko ka san alkawaransa masu ban mamaki, waɗanda girmansu ya fi fahimtar ɗan Adam, kana ƙamnarsu, ko kuwa kana neman abubuwan duniya kawai? Maganar Allah ta bayyana akwai mutane kashi biyu kaɗai a cikin duniya, waɗanda suke ɗaukar duniya da daraja, suna biɗan kayan duniya, da waɗanda suke ɗaukar dawama da daraja. suna neman abubuwan sama. Kaifa, kefa, wani irin mutum ne kai? Bari ku saurari abin da aka rubuta a zabura ta fari, mai albarka ne mutum wanda bai bi ta shawarar miyagu ba, bai tsaya a cikin tafarkin masu zunubi ba, bai zamna a cikin mazaunin masu ba'a ba, amma marmarinsa cikin shari'a ta Ubangiji yake. kuma a cikin shari'arsa yakan riƙa tunani dare da rana, za ya zama kamar itacen da aka dasa a magudanan ruwaye, wanda yana ba da ’ya'yansa a cikin kwanakinsa, ganyayensa bai yi yaushi ba, kuma cikin iyakar abin da yake yi zai yi albarka, ba haka miyagu suke ba, amma suna kama da ƙaiƙai wanda iska ke shiƙarsa. domin haka miyagu ba za su tsaya a cikin ranar shari'a ba, ko masu zunubi a cikin jama'ar masu adalci, gama Ubangiji ya san hanyar masu adalci, amma hanyar miyagu za ta lalace. Kaifa, wace hanya kana tafiya a cikinta, ko kana tafiya a cikin hanyar masu ganin tamanin alkawaran Allah, ko kana kama da isuwa, wanda ya musanya alkawaran Allah domin abubuwa masu shuɗewa na duniyan nan? Maganar Allah ta yi mana galgaɗi cewa, Me mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa, me kuma mutum zai iya bayarwa ya fanshi ransa? Bisa ga Mati Sura goma sha shida aya ashirin da shida. Kada ku yi wahala a kan neman abinci mai lalacewa, sai dai a kan abinci mai dawama har ya zuwa rai madawwami, wanda mai fansa zai baku, domin shi ne Allah ya tabbatarwa da ikon yin haka. Yohana Sura shida aya ashirin da Ku kula fa, kada kowa ya kasa samun alherin Allah, kada kuma wani ya zama fasiki ko mai saɓon Allah, kamar Isuwa, wanda ya sayar da hakkinsa na ɗan fari a kan cimaka ɗaya tak, Ibraniya Sura goma sha biyu a sha biyar da sha shidda. Abokai masu sauraro, ya kamata mu huta a nan yau, lokaci mai zuwa, bisa nufin Allah za mu ci gaba a cikin taura ta Musa da labarin Yakub. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani a hankali a kan galgadin nan daga maganarsa. ku kula fa kada kowa ya kasa samun alherin Allah, kada kuma wani ya zama fasiki ko mai saɓon Allah kamar Isuwa wanda ya sayar da hakinsa na ɗan fari a kan cimaka ɗaya tak, Ibraniya Sura goma sha biyu a sha biyar da sha shida. Allah ya taimake mu, amin.